This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa sahabu Imam Aliyu. rasha ta ce jiragen yakin ta sun kai hare kan wata tungar 'yan kungiyar isis da wasu muradunta a arewacin kasar syria jiya asabar kuma ta ce za ta ci gaba da yin kutse kan masu tsauran ra'ayin addinin islamin duk da ikirarin da kasashen yammacin duniya suke cewa farmakin da take kaiwa tana auna kungiyoyin 'yan tawaye ne da kasashen yammacin duniya suke goyon baya kakakin ma'aikatar harkokin wajen rasha laftanar jira andre kartapolov ya fada yan jaridar rasha jiya asabar cewa yan bindigar fa sun tsorata kuma da yawa daga cikinsu suna gudu ya ci gaba da cewa kusan sojojin haya 600 ne suke gudu daga birnin raka ba wai kamar za mu ci gaba da kai farmakin bane a'a har ma da matsakaimi kamfanin dillancin labarai na rasha ria ya ambaci janar kartafalov yana cewa amurka da ƙawayenta sun yi allah wadai da hare-haren da moscow ta fara suna masu cewa rasha tana fakewa da hare-haren ne wajen karfafa gwamnatin shugaba a sarwar da ke tsaka mai wuya a suka na baba na ministan tsaron ingila ya ce kashi biyar cikin ɗari na hare-hare da rasha take kaiwa ne kadai take auna ƙungiyar isis a wani harin da ake zaton jiragen yakin amurka suka kai da asibahin jiya asabar wadda ya sanadiyar mutuwar mutane a akalla goma sha tara lokacin da bama bamai suka afka wani asibiti da wata kungiyar aikin jinƙai ta ƙasa da ƙasa da ake kira doctors without borders ta mallaka a birnin kunduz da ke arewacin asar afghanistan ma'aikatan lafiya goma sha biyu suna daga cikin waɗanda suka mutu bayan abin da ƙungiyar ta kira lugujen wuta babu kakkautawa na tsawon mintuna talatin rundunar sojin amurka ta tabbatar da cewa ta ƙaddamar da hare-hare kusa da asibitin na ƙungiyar doctors without borders wani kakakin rudar sojin amurka a afghanistan ya ce harin na amurka shi ya janyo hasarar rayuka wadda ba shine nufinta ba na kaiwa cibiyar hari shugaban amurka barack obama a jiya asabar ya yi ta'aziyya ga kungiyar kiwon lafiyar da wasu farar hula da harin ya ritsa da su a wannan mummunar hadari haka shi ma sakataren tsaron amurka ashton carter ya yi ta'aziyya ga duk waɗanda wannan harin ya ritsa da su shi ma shugaban afghanistan a cikin sanarwa da ofishinsa ya fitar jiya asabar a kabul ya yi ta'aziyya ga farar hula da suka mutu a wannan farmaki. rundunar 'yan sanda a najeriya ta danganta fashe-fashe biyu da suka auku a daren jima'a ƙauyukan abuja ga wasu 'yan ƙunar bakin wake biyu mace da namiji fashe-fashen biyu da suka auku a kuje da kuma nyanya da ba su da nisa da babban birnin tarayyar kasar sun kashe akalla mutum goma sha takwas wasu arba'in kuma sun raunata jaridar banga ta ambaci wani shaida yana cewa fitina ta tashi ne yayin da wata budurwa yar shekaru goma sha biyar da haihuwa ta tunkari ofishin 'yan sanda na kuje bayan wani dan a ya sauke ta a can wannan yunku wannan da ya kyar kunar bakin waken ta mutu lokacin da ta yi barin na kiyoyinta. ta rahoton ya ce mahari na biyu namiji ba da jimawa ba bayan harin na farko ya isa kasuwar kuje da ake kira kasuwar zamfara yana dauke da wata jakar leda wacce ta yi bindiga jim kaɗan bayan ya aje ta wani gada ya ce wata mace mai ciki da yaro suna daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su babu wata ƙungiya ta fito ta ɗauki alhakin kai waɗannan hare-hare amma hukumomin ƙasar suna danganta su ga ƙungiyar boko haram To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jirgin farko dauke da gawar gawarwakin alhazai daga kasar Iran waɗanda turmutsin da aka yi a kusa da birnin Makka, Saudiya makon jiya ya halaka ya isa birnin Tehran. shugaban kasar eh, hassan rouhani yana daga cikin manyan jami'ar kasar da dama waɗanda suka je tashar saukar jiragen sama na tahiran jiya asabar domin tarbar jirgin da gawarwaki 104 cikin 'yan kasar 464 da suka mutu a turereniyar iran tana zargin rashin kan gado da na hukumomin saudiya a zaman dalilin da ya janyo hasarar rayukar 'yan kasar farisan sun yi jerin zanga-zanga a harabar ofishin jakadancin kasar saudiya a tehran shugaban iran rauhani ya ce a fili yake cewa wasu jami'an kasar saudiya suna da hannu a wannan lamari ya kara da cewa ba yadda za a yi iran ta kyale rayukan 'yan kasarta masu yawa haka su halaka ya tafi a banza shugaban malaman addini na iran ayatollah ali khamenei ya gargadi kasar saudiya cewa za ta fuskanci mataki mai tsanani muddin bata maido a kasar 'ya'yanta waɗanda suka halaka a can ba idan ce kasar da mahajjatanta suka fi kowace ƙasa yawa a mace-macen da suka auku cikin mutane 769 da suka halaka a lamarin da ya auku ranar 24 ga watan jiya 'yan sanda a isra'ila sun ce sun harbe suka kashe wani bafalastine jiya asabar a birnin kudus bayan da ya daba wa yahudawa biyu wuka har lahira hakanan wata mace da yaro karami sun jikkata a wannan hari baturan 'yan sandan birnin kudus moshe edri ya ce mutumin da matarsa da yaron suna takawa ne kusa da masallacin al'aksa zuwa wani bangare da ake kira western wall da turanci lokacin da maharin ya daddaba musu wuka wani mutum da yake kusa da wurin shi maharin ya ritsa da shi an kwantar da matar da yaron a asibiti jiya asabar har hukumomi suke cewa matar tana cikin wani mawuyacin hali amma yaron bai jikkata sosai ba wata kakakin 'yan sanda ta ce maharin shi ne dan shekaru goma sha tara da haihuwa mai suna muhannad hallabi daga yammacin kogin jordan wadda ya dauki bindiga daga hannun ɗaya daga cikin mutanen da ya kai wa hari ya buɗe wuta kan 'yan sanda da masu yawon buɗe ido da suke kusa kamin 'yan sanda suka kashe shi Hukumomi a jihar Oregon da ke yammacin Amurka sun fada jiya sabar cewa dan bindigan nan da ya kashe ɗalibai takwas da malami ɗaya a wata makaranta shine ya kashe kansa bayan ya yi musayar wuta na wani ɗan ƙaramin lokaci da 'yan sanda. Likitan gawa na yankin ne yanke wannan hukunci bayan da ya duba gawar ɗan bindigar chris harper Masa ɗan shekaru 26 da haihuwa wadda ya mutu ba mummunan harbe-harben da ya yi a makarantar ranar Alhamis. jiya safar dpo yankin john hallin ya ce 'yan sanda sun gano wata bindigar da ita ma ta maharin ne bindigogi goma sha hudu kenan da maharin ya mallaka labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Cikin shirin iyayen yara sun koka kan ƙarin kuɗin makaranta, amma shugabanni suka ce samar da ilmi yana da tsada. Kwamitin duba harkar ilmi a jihar Katsina ya ce malamai dubu goma sha da jihar ba su takardun shaidar malanta. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Wasu iyaye da ɗalibai na makarantun tarayya da ke jihar Kaduna da wasu sassa suna cikin zillume kan ƙarin kudaden makaranta da suke zargin shugabannin makarantun ne suka haɗa baki suka tsuga. Wasu da yawa daga cikin iyayen sun ce ba su da halin biyan waɗannan kudade. Wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya ji ta bakin kakakin irin waɗannan iyayen yara Alhaji Bala mai magani tudun wada kan abin da ke damunsu. matsalolin su ne yadda wasu daga cikin shugabannin makarantun ah, suka haɗa kai domin mai da waɗannan makarantu kamar makarantun kuɗi wanda wannan ya saba ma ƙa'ida waɗannan makarantu na gwamnati ne ita gwamnati ta kawo waɗannan makarantu da kyakkyawan manufa domin tallafa ma 'ya'yan najeriya a kowace kusurwa ta ƙasar nan amma sai aka wayi gari daga canje-canje aka yi na sabbin principals wasu haɗa kawunansu sun ƙara kuɗin makaranta ba kai ba gindi in wannan ya zunguri ma iyayen yara ta nan bangaren a wannan makantar wannan burinsa ba a wata makanta kuma ya zunguri iyayen yara ya cike su ta wani bangare wanda abin ya kai matuƙa ta halin hatta kai iyayen yara da dama daga ciki ina tabbatar ma kashi sama da arba'in cikin ɗari na iyayen yara ke a wannan makantun wannan hutun in ya ƙare wallahi ba su mai da ba to muka ga ba zai yiwu ba wasu tsiraru su haramta ma 'ya'yanmu da muka haifa damar da Allah ya ba su ta karatu don ba a san Allah abin da Allah zai mu da wasu ba zan iya baka misalin wani malam sagir head masa ne albashin shi bai wuce dubu arba'in da biyar ba yana da 'ya'ya uku ina tabbatar ma kowace yarinya daga cikin 'yan shi wallahi da take ajin su amma wallahi ya tabbatar man wannan hutun ba za su koma ba saboda ba zai iya biya musu sama da dubu hamsin hamsin ba a kowane tam misali zan baka idan ka ɗauki makantun nan kusan sun haɗa kansu akwai wata inshora da aka sa ma iyayen yara ta dubu biyar biyar cewa kowane yaro ko yarinya kake makaranta in yaranka goma a makarantun nan a ko ina suke sai ka biya musu dubu dubu na inshora ba mu san dalilin biyan inshora ga dan makaranta ba a kan me ko ma akwai inshora za a biya biyan inshora ba wajibi ne dama ce in ka kana iyawa mu musulmai ma ba mu san inshora ba domin haƙƙin rayuwa da mutunci da komi daga Allah muke su babu dalilin da wani zai koma gefe guda ya haɗa kai da wani kamfani ya sara mana harajin da za mu biya alhali shi ya zagaya can su je su raba kuɗin wannan daga cin abin da ke damun iyayen yara wannan kenan abu na biyu akwai kuɗi da suke sara ma 'ya'yan da aka ɗauka ta hanyar kayan sawa na makaranta uniform kowa ya san yadda uniform yake doka ce ba a sa kaya masu tsada a makarantu plain abin da ake sa kaya masu simple wanda kowane yadda bai wuce na musamman ba amma abin mamaki duk yi wanda zai shigar da yan shi daga cikin makarantun nan zai biya naira dubu goma sha biyar a kuɗin a matsayin kuɗin uniform yadin da in an so bai wuce yadi goma ba to kaga wannan zalunci ne wanda ke mu ba za mu bari ba ba za mu bari wasu tsiraru ba su tilasta ma iyayen yara hidayensu a makanta ana kokari mai observing yaran nan mai mutu a babu dama wani cikin wannan gurin wannan gwamnatin ta sauka ta tabbatar nan gama ilimin wannan kyauta ma za a same shi to sai ga wasu bijiro da wata wata manufa domin mu abin kudin wannan zaman kasa ne suke wannan gwamnatin nan ba zai yi ba mu rungume hannunmu wallahi za mu bi wannan matsalar duk inda za su inda mutanen ba su tsammani har sai mun kashe wannan matsalar na tuntubi shugaban makarantar sakandare mata na gwamnatin tarayya wato Federal Government Girls College Zaria Malama Fatima Juddin Ahmed Shin menene dalilin karin kuɗin a makarantun gwamnatin tarayya? Karin kuɗin makaranta ka san dama makarantun nan kowa ya san abin abinci ba. Yara suna bodin su kwana su ci abinci breakfast lunch dinner. So uku ake ba su abinci kuma abincinmu yana da kyau. Ba ma mu kaɗai ba duk federal haka ne. To kamar yadda kowa ya sani a matsalolin gwamnati ma ya yi yawa. Ba yadda za su yi za su yi komai sannan standard ɗin yayi so supplement in boarding fee a wata uku din daga dubu hudu aka ce musu kawo dubu takwas shine karon da aka yi na abinci don abinci ya yi tsada gashi komai da ya faru da sauransu ana yi dan wasu abubuwa amma mu a nan eh to inshora din nan daga federal daga gwamnati gaba ɗaya aka ce mu rama a sa dukan mu mun sa ba a ce mana mu kori yaro don bai biya ba ba so yara suna zuwa wanda suke biya suna biya wanda ba su biya ba suna zuwa ba ma koran su ba ya zo ne daga shi ma duka federal din ne a yanzu haka ne yarinya yara biyu ma iyayensu sun rabu babanninsu sun rasu kuma na ɗayan da muka buga sun buga mu ma sun gaya mun cewa waya insurance sun same su sun ce musu za su ba su kuɗi in da sauransu so taimako ne su ma din don yanzu ga hatsarin abin nan security da sauransu din mutum bai san me zai faru ba shine gwamnati ta ce to yanzu ma makarantu ne aka fi kai hari da sauransu bari a yi insurance in yaran su ma gwamnati su yi inshoran din makarantu so da in wani abu ya faru ba zai zama ba yadda ba kudin da za a bude makarantar da wuri ba so da insurance za su dan taimaka at least a yi gyare-gyare ko da yake ba ma fatan wannan abun zai faru shi wannan insurance din me kamar me yake so ya gyara yana so ya gyara kamar yaro yana makaranta ko me ya faru da shi a makaranta insurance in za su yi abin nan taking responsibility sannan in cikin iyayen yara wani iyayen mai kula mai biyan su school fees da saura ya rasu ko ta rasu suna ba da kuɗi abin nan taimaka yarinyar ta gama makarantar banda karin kuɗin makaranta akwai harajin da makarantar ta Zariya ta sa kan kowace ɗaliba da ta komo makaranta da bukiti ɗaya na fenti na tambayi malama fatima dalilin hakan wannan dama akwai ka'idan makaranta in yaro ya ɓata abu zai gyara abin da ya faru hostels ɗin nan gaba ɗaya yara sun wadi da cakol wani da maka sun yi rubuce-rubuce da yawa da har ka shiga hostel din bakin gani sai muka tambaye su su gaya mana tun da nicknames ne waye da waye suka ki faɗa ka ce to tun da ba ku faɗa ba dukanku za a yi za ku yi fentin wajen dama normally in an kama waɗanda suka yi su ne za su yi tun da kowa ya yi shiru sun ce ba su sani ba kuma abun da yawa ne ma sai muka ce to tunda kun ki dukanku za ku kawo fenti ɗaya kowane ɗalibi zai kawo fenti kala ɗin hostel ɗin shi so da za a yi fenti ɗin wajen ya yi kyau da aka yi kuma me yasa aka yi an yi ne domin kar su sake yi because in waje yana da kyau bai kamata ka lalata ba tunda sun lalata a yi iyayensu su zo su yi iyayen ma su yi magana a yaransu tunda ba sa so su yi kar ku sake yi because in ba ku yi ba ba yadda za a ce mana mu zo mu yi fenti su gargaji yaran su kar su yi shi ya sa ma muka sa fenti din su kawo daya kuma fentin kalan hostel ɗinka so da za mu yi amfani da shi mu yi fenti hostel ɗin ya yi kyau yadda ya kamata inda mutane suke zama ba yadda yake yanzu ba ba ki gani kaman um, wannan fentin zai yi yawa bisa idan aka yi lakari da yawan yaran da kuma inda za a yi fenti ɗin da suka bata ɗin in fenti mai kyau za a yi shi duk yanda suka yi rubutun nan sai ya yi shafe kusan uku kafin ya yi fenti mai kyau sannan ya saura ma haka da ɗin shi yasa na ce fenti ba mu ce musu su kawo kuɗi ba fenti in ya ɓaci za a ƙara abin nan ɗin shi ba ban tsamman ma zai yawa har haka ba in mutum ya ga yadda suka yi rubutu fenti guda da ɗaya ba zai yawa ba in dai har a yi fenti ne waje ya yi kyau so abun corrective measure ne ba wai ma punishment ba so da kar a sake yi ba yanzu me zai samu yaran da ba su iya zuwa da shi ba a yanzu yaran da ba iya zuwa da shi ba mu dai ba masu mu karbi kuɗi a yanzu muna so mu gani tunda wannan tam ne muka ce su kawo wanda ba su yi ba za a sa musu abil za a yi cewa su kawo fenti din because bayan da za a yi wasu sun kawo wasu za su ce ba su kawo fenti ba akwai alamar cewa har yanzu gwamnatin najeriya na da sauran matakai da za ta ɗauka wajen karfafa iyaye su rika tura 'ya'yansu musamman mata zuwa makarantu musamman a irin wannan lokaci da take ikirarin ilimi kyauta idan bata ɗauki ƙarin matakai ba za ta rika haɗa iyaye faɗa ne kawai da malamai iliya kure muryar amurka daga kaduna najeriya Gwamnatin jihar Katsina ta kafa kwamitin bincike domin tantance hali da ilimi yake ciki a jihar. Shugaban kwamitin shine Dr. Badamasi Lawal Charanci, wadda a bayanai da suka fito a wasu kafofin yada labarai sun ce kwamitin ya gano cewa malamai dubu goma sha ɗaya ne a jihar ba su takardun shaidar aikin malanta. Kan haka wakilin sashen Hausa a jihar Zaharaddin Sani Hunto ya tuntubi Dr. Charanci domin ƙarin bayani kan abin da kwamitin ya gano da shawarwari da ya bai wa gwamnatin jihar. So su malaman nan da kake magana malamai ne na primary school da na secondary school. Gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari ya umurce mu mu kewaya makarantun primary school da na secondary school domin mu gano mashi abubuwan da ke faruwa. To a makarantun primary school da muka kewaya mun kewaya makaranta dubu biyu biyu da da da ɗari sittin biyu. Ah, mun ga cewa cikin waɗannan makarantu da muka kewaya ko in ce mun kewa makarantu ba makaranta ba mun ga cewa da kwai malamai kusan dubu sha tara da ɗari takwas da talatin da uku su ne malaman da suke koya ma waɗannan ɗalibai da muka tadda to cikinsu waɗannan malaman kusan malamai dubu goma sha biyu da ɗari hudu da talatin da tara ne waɗanda ya kamata a ce za su iya koyawa a waɗannan makarantu kamar malamai dubu bakwai da ɗari uku da tisin da hudu su kuma kan gaskiya ba su da takardu na alama shaida su koya to kaga kaga kenan sai an ɗauki wani mataki da inganta wannan bangare a makarantun secondary school kuma muna da malamai kamai dubu biyar da ɗari uku da sittin da bakwai cikinsu malamai dubu hudu da talatin da takwas ne ke da takardu mai alamar shaida kana iya koyawa kamar misali nce ba bsc ma eh, phd pgde sauran malaman dubu ɗaya da ɗari uku da talatin ta su kuma gaskiya ba su da waɗannan takardu shaida alamai su rika koyawa dakta kun duba waɗannan takardu kun ga ba su cancanci koyarwa ba to za ku canza musu sauran aiki ne ko za ku bar su ko za ku tura su yin wasu kwasa-kwasai ne su da aka ɗauka aiki ai ka san da kwai yadda ake gyara waɗannan takardu za mu sa wasu su su samu takardu alama shaida koyarwa misali PGDE duk mai digiri ba kyamashi muke ba to amma tun da ya shigo wannan sana'a tamu ya kamata ya mallaki takardar shaida alama koya ita ce PGDE e. masu kuma diploma muna nan muna ta kokarin yiwuwar yadda za a yi a ɗaga darajar takardu su dan ta kai daidai da ta koyarwa mutum dubu bakwai muna neman wajen mutum dubu goma sha magana ce ta yadda za a gyara wannan takardun nasu domin su ma su shigo cikin waɗanda suke da takardu domin su inganta wannan koyarwa a primary school da secondary school. Dakta da ila wasu sun zata cewa ba su cancanci koyar ba ne kacokan. Ashe wani irin takardu ne haka wanda za su sa ka samu matakin koyarwa ne ba samu wasu na ganin kamar irin an ɗauke su ne ma ba su da takardun koyarwa. A ba haka ba ne ai magana koyarwa ana ɗaukan masu BSc masu BA masu masters duk su koya a waɗannan matakan karatu. To ashe dai koyarwa a Najeriya sai ka mallaki akalla takarda ta NCE wanda za ka koya a primary school ko kuma junior secondary school. Ya wannan kwamiti na ku zai ba gwamnati a rinka ba su horo su waɗannan malamai akwai wannan tanaji da za a rinka yi wannan malamai a cikin wannan kwamiti na ku da za ku kai ma gwamnati rahoto. Alhamdulillah an fara ɗaukan matakai saboda mai girma gwamna ya gayyato ƙwararren bangare na Ahmadu Bello University Zaria don su ga yiwuwai yadda za su taimaka ma waɗannan malamai waɗanda ba su da wannan certificate da ake magana a inganta shi kuma nake tabbatar maka wannan mataki zai inganta wannan sana'a ta koyarwa na kuma zai taimaka ma waɗannan malamai su zama malamai ƙwararru waɗanda za su iya koya a primary school da secondary school. Dakta ya kuka iske yanayin makarantun da kuka zagaya. Kamar yadda na faɗa maka shi mai girma gwamna yana so ya sani shin gaskiyan magana ya halin makarantun nan yake ciki idan ba a ji aka duba ba ba a iya sani misali mun tadda dukkan da makarantun na primary school da na secondary school mafi yawan makarantun suna buƙatar gyara za ka tadda misali eh, makarantun primary school da na secondary school da muka duba sun kai kamar dubu biyu da ɗari biyar domin na primary school dubu biyu da ɗari biyu da sittin da biyu su kuma waɗannan ɗari uku da hamsin da shida so in ka haɗa su kaga ya zama kamar misali dubu biyu da ɗari da wani abu so waɗannan mun same su gaskiya cikin wani hali za ka tadda aji ya kware ko ka tadda makaranta ba allo ko yara inda suke zanne ya gurgure ya murmure da dai sauransu sai in tabbatar maka shiga makarantun primary school da muka je makarantu masu kyau cikin dubu biyu na gaya maka ba su yi ɗari da hamsin ɗari da arba'in da tara ba sauran duk suna buƙatar gyara cikin dubu biyu su kuma secondary school cikin azuzuwa dubu shidda da ɗari dubu shida da hudu da muka kirga azuzuwa dubu ɗaya da ɗari bakwai na son gyara babba aji dubu ɗaya ɗari tara da hamsin takwas na son ƙananan gyara kaga su ma ba a basu baya ba akwai wani tsari na wani albashi na musamman waɗanda su waɗannan malamai domin a ƙara inganta su ko kuma a ƙara masu ƙwarin gwiwa wasu gwamnatoci har sun sa masu wato abinda ake ce ma TSS. Dakta akwai shawara da kuka ba gwamnati akan wannan? Kamin a kawo TSS tukunna maganar da muke yanzu malaman ma sun kaɗa. Kamin ka zo ga TSS maganar malamai muke yanzu a nan jihar Katsina idan muna son mu ɗauki malaman primary school malamai mu ƙara ɗaukan malamai primary school sai mun ɗauki malami dubu bakwai da ɗari biyar da sittin da hudu idan waɗannan yaran zamu mu raba su kowane aji hamsin hamsin. So ba magana ƙarin ma tukunna kuɗi ba ne a'a a samo malaman su musu wadata to su ba ku da wani tallafi na ƙara masa ƙwarin gwiwa ai tun da aka ƙara albashi a Najeriya ai nan ya cinye haƙoƙi da yawa wannan kiɗan tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu idan ka haifi ɗanka ka kai shi gun karatu ita isa iyanke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaron izan karatu idan kwaɗanka ya kwana ɗanya, ya kwana biyu bai zo cikin haɗe ba ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je university ya je yaman da rasha ya gangara america sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan ya yi gida da moto malam akwan a tashi wani tica ko da keke ko tica uban karatu Masu da haka Allah kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma Kiba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. rasha ta ce jiragen yakin ta sun kai hare kan wata tungar 'yan kungiyar isis da wasu muradinta a arewacin syria jiya asabar kuma ta ce za ta ci gaba da yin kutse kan masu tsauran ra'ayin addinin islaman duk da igirarin da kasashen yammacin duniya suke yi cewa farmakin da take kaiwa tana auna kungiyoyin 'yan tawaye ne da kasashen yammacin duniya suke goyon baya. kakakin ma'aikatar harkokin wajen rasha laftanar jara andre karpolov ya faɗa wa 'yan jaridar rasha jiya sabar cewa 'yan bindigar sun tsorata kuma da yawa daga cikin su sun arce a wani hari da ake zaton jiragen yakin amurka ne suka kai da asibahin jiya asabar ya yi sanadiyar mutuwa akalla mutane goma sha tara lokacin da bama bamai suka afka a wani asibiti da wata kungiyar aikin jinƙai ta ƙasa da ƙasa da ake kira doctors without borders da turanci ta mallaka a birnin kundus da ke arewacin ƙasar afghanistan ma'aikatan lafiya goma sha biyu suna daga cikin waɗanda suka mutu bayan abin da ƙungiyar ta kira lugujen wuta babu ƙaƙƙauta na tsawon minti talatin bayan da ake bayanin cewa an sanar da manyan jami'an sojin amurka da na afghanistan kamin ɗaukan wannan mataki. rundunar 'yan sandan najeriya kuma ta danganta fashe-fashe biyu da suka auku a daren jima'a a ƙauyukan abuja ga wasu 'yan ƙunar baƙin wake biyu mace da namiji fashe-fashen biyu da suka auku a kuje da kuma nyanya da ba su da nisa da babban birnin tarayyar kasar sun kashe akalla mutane goma sha takwas wasu arba'in kuma suka raunata jaridar banga ta ambaci wani shaida yana cewa fitina ta tashi ne yayin da wata budurwa yar shekaru goma sha biyar da haihuwa ta tunkari ofishin 'yan sanda da ke kuje bayan da wani dan a ya sauke ta can wannan yar kunar bakin waken da ya ta mutu sakamakon barin nakiyoyi da take dauke da su mahari na biyu yan mintoci bayan harin farko shi kuma je kasuwan kuje inda ya aje wata leda wadda bayan ba juma ba ledar ita kuma ta bindiga This program has come to you from the Voice of America, Washington.